daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran musa ba adam ya tare da kowa a cikin wannan fito wacce ta ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su muna ɗauke da shirin nan na kokun san bayan an ji sharhin bayan labaru kenan sannan kuma mu kawo muku afirka yau sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen ta domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka gabatar muku ɗaya bayan ɗaya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran jin musunci na ya ce tabbas samarin siriya za su kawar da sansanonin amurka daga cikin ƙasarsu mutane 18 suka yi shahada a gaza cikin sa'o'i 48 ƙasar cote d'ivoire za ta fitar da sojojin faransa daga cikinta don daga cikakkun labarun. jagoran juyin jihar musulunci na iran ya ce tabbas samarin siriya za su kawar da sansanonin amurka da ke kasar jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sayyid ali alhamna'i wanda ya gabatar da jawabi da safiyar yau laraba ya ce tabbas samarin kasar siriya za su take sansanonin amurka da kafafunsu kuma za su samu nasara da murƙushe waɗanda suka mamaye ƙasarsu ko ba daɗe ko ba jima. jagoran juyin halin musulunci na iran sai da aliyu khamna'i ya kuma ce duk wata ƙasa wacce ta janye sandarorinta na karfi da take da su to abin da ya faru da syria na mamaye amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila da wasu ƙasashen yanki zai iya faruwa da ita ayatollah sai da aliyu khamna'i ya kuma kara da cewa dukkan da ya kutsa cikin syria samarin syria 'yan gwagwarmaya za su tilasta masa janyewa jagoran juyin halin musulunci na iran ya kuma bayyana cewa fagen dagar da ke kare gaskiya zai nasara babu shakka tare da yin ishara da masu kare haram suka samu nasarori a cikin shekarun bayan nan da hakan yake tabbatar da cewa juyin juhalin musulunci yana raye bugu da ƙari jagoran juyin musulunci na iran ya yawa fagagen dagar labanan da yaman tare da bayyana su a matsayin wasu alamomi na gwagwarmaya da za su sami nasara jawabin jagoran juyin juhar musulunci na iran da ya zo ne a daidai lokacin da ake tunawa da zagawar lokacin shahadar shahid kasim suleimani wanda ya kasance gwarzon kafa fagagen daga na gwagwarmaya babban magatakardar ƙungiyar hezbollah sheikh na'im kasim ya ce gwagwarmaya tana nan da karfinta kuma za ta ci gaba a jawabin da ya yi wanda aka watsa ta tashar talabijin ɗin almanar babban magatakardar kungiyar ta hezbollah sheikh na'im kasim ya bayyana cewa gwagwarmaya za ta ci gaba kuma tana nan da ƙarfinta sheikh na'im kasim ya kuma yi ishara da yadda gwagwarmaya ta sadaukar da kai wajen kare labanan da kuma hana abokan gaba matsawa ko nausawa cikin ƙasar sannan kuma tana ci gaba da yin tsayin daka a gefe ɗaya babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya yi kira ga gwamnatin ƙasar ta labanan da ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta na tabbatar da an yi aiki da tsagaita wutar yaƙi tun bayan tsagaita wutar yaƙi a tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ranar 27 ga watan nuwamba isra'ilan take ci gaba take da ta tsagaita wutar ta hanyar kai hare-hare daga lokaci zuwa lokaci 'yan majalisar da ke wakiltar gwagwarmaya sun sha yin gargaɗi cewa idan har haramtacciyar ƙasar isra'ilan Ba ta janye daga wasu yankunan da take ciki ba bayan cikar kwanaki 60 gwagwarmaya za ta yi mu'amala da su a matsayin 'yan mamaya to kuna tare da radio hausa namu da jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mutanen gaza 18 sun yi shahada a cikin sa'o'i go wato 48 ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinawa ta sanar da cewa an samu shahidai sha biyu. da kuma wasu mutane da suka jikata sanadiyar kisan kiyashin da sojojin mamaya suka yi a wasu wuraren mabambanta ma'aikatar kiwon lafiyar ta falasinawa ta sanar da cewa an kai gawakin shahidai goma sha biyu da kuma ɗansu da suka jikata su arba'in da ɗaya zuwa asibitocin yankin cikin sawoyi arba'in da takwas da suka gabata majiyar tashar talabijin ɗan almayadin ta ce jirgin sa maras matuƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai hari a kusa da shataletalen almanara da ke gabashin birnin gaza da hakan ya yi sanadiyar shahadar mutane hudu da kuma jikkata wani adadi mai yawa har ila yau wasu jiragen sama na 'yan sahiyoniya sun kai wani hari a unguwar shuja'iya da yi sanadiyar shahadar mutane shida bugu da ƙari wasu yankunan da hare-haren na 'yan sahiyoniya suka shafa sun kunshi unguwar sheikh da ke arewa maso yammacin gaza da kuma unguwar karama ya zuwa yanzu dai adadin waɗanda suka yi shahada a cikin shekara ɗaya da watanni hudu sun kai dubu arba'in uku yayin da waɗanda suka jikata sun kai dubu da takwas da tara ƙasar cote d'ivoire ta zama ta bayan nan wajen fitar da sojojin faransa daga cikinta gwamnatin ƙasar cote ta sanar da cewa a cikin wannan watan na janairu ne dai sojojin na faransa za su fice daga cikin wannan ƙasa wannan matakin na ƙasar cote yana a matsayin wani sabon mataki ne na ƙarshe daga ƙasashen yammacin afirka da suke korar sojojin faransa daga cikinsu a yayin da yake jawabin ƙarshen shekara-shekara ga al'ummar ƙasar shugaba alasan watara ya ce ɗaukar wannan matakin na fitar da sojojin faransa daga ƙasar yana nufin sake wato share fage na sabunta fasalin sojojin ƙasar watara ya kuma ce mun yanke shawara akan fitar da sojojin faransa a cikin tsari sannan kuma ya ƙara da cewa za a mayar da sassan na soja na football da sojojin faransa suke ciki zuwa na sojojin cote daga cikin watan nan na janairu shekara ta 2025 da da biyar aka shiga da akwai sojojin faransa a cikin ƙasar ta cote d'ivoire tun da ƙasar ta samu yanci a shekara ta 1960 da adadinsu ya kai shida. gabanin matakin na cote d'ivoire da akwai wasu ƙasashen yammacin afirka da suka ɗauki matakin korar sojojin faransa daga cikinsu waɗannan ƙasashen na baya bayan nan sun haɗa da chadi da kuma senegal dama dai kasashen mali burkina faso jamhuriyar niger sun raba hannun riga da kasar da ta yi musu mulkin mallaka a fagagen soja da tattalin arzikin rasha ta bayyana fitar da sojin faransa suke yi daga yammacin afirka da cewa yanzu ba a bukatar su ne a cikin wannan nahiya akalla mutane arba'in ne suka mutu da jikkata sanadiyar taka su da mota da aka yi a Amurka mahukunta a New Orleans. A Amurka sun sanar da cewa mutane goma sun mutu yayin da su talatin suka jikkata sanadiyar taka su da mota da aka yi a daidai lokacin da ake bikin shiga sabuwar shekara. Kafin watsa labarun Amurka sun ambaci cewa mutane da dama ne suka mutu bayan da wani mutum ya take su da mota a titin Bourbon da ke unguwar Faransa. a garin new orleans a yau laraba sannan kuma ya fito da bindiga ya harbi waɗanda bai take ba ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu sai a gya zama domin a ji shirye da muke ɗauke da su sharhin bayan labaru ko kun san Afirka a yau da kuma murayen masu sararo wanda da haka ne muke ban kwana da ku. masu sharhin bayan labarunmu na yau zai dubi ne akan tsokacin shugaban majalisar malaman najeriya reshen jihar bauchi akan wato shahid kasim suleimani da yin kira ga musulmi da su zama suna koyi da shi ni ne ba adam da zan kasance tare da ku da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana a daidai lokacin da aka shiga jajibirin cika shekaru hudu cif da kuma karatowar ta biyar da shahadar laftanar janar kasim sulaimani masana a kasashen mabanta suna bayyana nau'in sadaukar da kai ɗin da yi da jaruntarsa da kuma rawar da ya taka wajen shimfiɗa zaman lafiya a cikin yankin yammacin asiya a wata hira da shugaban majalisar malamai ta najeriya reshen jihar bauchi sheikh dan azai musa ya yi da kamfanin dillancin labarun labaran iran wato iran press ya yi yabo ga sheikh kasim suleimani sheikh dan azumi ya bayyana cewa a shekara ta 2016 na ziyarci iraki na kuma ga sawun barnar da da'ish wato isis ta yi a fili yake cewa waɗannan 'yan ta'addar amurka da isra'ila ne suka kirkire su su ne kuma suke ba su kuɗaɗe da makamai shugaban majalisar malaman ta ƙasa reshen jihar bauchi ya kuma yi bayani a kan rawar da shahid kasim suleimani ya taka wajen fada da 'yan ta'adda da kuma wajen kafa ƙungiyar gwagwarmaya a cikin ƙasar ta iraki da wasu ƙasashe na gaba ta tsakiya da hakan ya taimaka matuƙa wajen kawo ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci a cikin wannan yanki. har ila yau malamin addinin musulunci na najeriya ya kuma bayyana cewa yadda amurkan ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla wanda duk duniya ta san rawar da yake takawa wancan lokacin wajen fada da ta'addanci yana nuni da halayyar girman kai da kuma fuska biyu da amurka take da shi sheik dan azumi ya kuma ce gwamnatin amurka ta ta'addanci ce wacce ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla ta hanyar take cike da nuna tsoro wannan shine hali irin na amurka da kuma 'yan koransu isra'ila a dalilin haka malamin addinin na najeriya ya yi kira ga dukkanin musulmi a duk inda suke a duniya musamman samari masu tasowa da su koyi rayuwar shahid kasim suleimani a wajen fada da sharri da ƙoƙarin ganin musulunci ne ke tafiyar da rayuwa da adalci da kuma samar da haɗin kai a tsakanin musulmi hakanan kuma samar da fahimtar juna a tsakanin musulmi sunna da shi'a kuma su fahimci yadda isra'ila amurka da ƙasashen yamma suke haddasa saɓani da rikici da rabuwar kawuna tsakanin musulmi a ƙarshe shehun malamin ɗan azumin musa ya ce idan har musulmi suka zama haka wato ta fuskar koyi da halayya irin ta kasam sulaimani to da yardar allah za su gane wa idanunsu irin koma baya da kasashen yamma da amurka za su fuskanta idan ma rushewarsu ba ta zo ba to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma wata fitowar da za a ji mu dauke da wani jigon a ƙarƙashin shirmu na sharhin ballab ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da talatin ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 Hijra kamariya. Masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 2025 bayan haihuwar annabi Isa alaihi salam an fara amfani da kalandar an Domini kimanin shekaru 700 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam a zamanin sarkin Roma Noma Pompilius. A halin yanzu dai a mafi yawan kasashen yammacin duniya ma da kuma wasu kasashen duniya na daban ana gudanar da bukukuwa na daren 31 ga watan disamba na kowace shekara domin yin maraba da sabuwar shekara ta miladiya kamar yadda kuma wannan kalanda ko kuma kwanan wata ta zama ita ce ake amfani da ita a mafi yawan harkoki na duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan janairun shekara ta 1960 ƙasar kamaru ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka wannan rana ita ce ranar hutu ta ƙasa a kamaru baki ɗaya turawan ƙasar jamus ne dai suka fara mamayar ƙasar ta kamaru a shekara ta 1884 amma bayan shan kayan da ƙasar jamus ta yi a yaƙin duniya na biyu turawan faransa da birtaniya sun yi wa tandar ƙasar kamaru a tsakaninsu sai kuma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru da ake da turawan yankin kasar kamaru wanda ke karkashin turawan faransa ya samu yancin kai a rana irin ta yau a yanda kuma yankin da yake karkashin turawan birtaniya ya samu yancin kai shekara guda bayan hakan masu wurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad mahadi shamsuddin babban malamin addinin musulunci kuma masanin harkokin siyasa a kasar labanan ya rasu an haifi Aitullah Shamsuddin a birnin Najaf na kasar Iraki sannan kuma ya karatu a gaban manyan malamai na wancan lokaci a kasar Irakin bayan haka Aitullah Shamsuddin yana ɗan shekara 36 a duniya ya koma gida kasar Labanan inda ya shiga karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai sai kuma daga bisani ya zama mataimakin shugaban majalisar koli ta mabiya masabar shi'a a kasar Labanan sannan kuma bayan nan an sace Imam Musa Sadar shugaban majalisar a shekara ta 1978 bayan nan sai zama shine shugaban majalisar har zuwa ranar rasuwarsa. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau, ɗaya ga watan Janairu na shekara ta 1955, juyin juhalin ƙasar Cuba ya kai ga samun nasara, kuma tare da tserewar Janar Batista, sanannen ɗan kama karya na ƙasar Cuba aka kawo ƙarshen tsoma baki na amurka da 'yan koranta a cikin harkokin cikin gida na kasar cuba nasarar da 'yan adawa ƙarƙashin jagorancin fidel castro suka samu a shekara ta 1959 ya jefa amurka a cikin tsaka mai wuya kasancewar kasar cuba ita ce kaɗai gwamnatin gurguzu a amurka ta tsakiya kuma tana kusa da iyakokin amurka kuma tana da alaƙa ta kot da da tarayyar soviet saboda haka ne amurka a yaushe take aiwatar da manufofi na adawa ga gwamnatin kasar cuba ƙarƙashin jagorancin castro kuma har yanzu ƙasashen biyu suna zaman doya da manja cuba tsibiri ne a amurka ta tsakiya wanda yake macin tekun atlantika a kudu maso gabashin amurka mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu ɗari da goma da karshe masu saurare ko kun san cewa ranar 1 ga watan janairu ita ce ranar ƙasa a palestine ana ɗaukar ƙasar palestino ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wurare da ɗan adam ya fara rayuwa a duniya wanda kuma yanki ne wanda yake gabashin gabar tekun bahar rome wanda yake makwabtaka da ƙasashen jordan masar syria da labana ƙasar palestine tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 6,263 wanda mafi yawansa a halin yanzu yana ƙarƙashin mamayar gwamnatin yahudawan sahiyoniya babban birnin palestine shine kudus da kuma garin gaza sai kuma ramallah wanda su ma ne na gudanarwa na wucin gadi a halin yanzu khan yunus da nablus su ne manyan birane da suka karu a wannan ƙasa sannan kuma harshen hukuma na al'ummar palestine shine larabci kuma fiye da kashi 87 cikin ɗari na al'ummar palestine mabiya addinin musulunci ne. Ƙasar Falastin ta kasance ƙarƙashin gwamnatin Usmaniyya ta Turkawa tsakanin shekara ta 1517 da kuma yakin duniya na ɗaya sannan kuma ta kasance karkashin ikon Birtaniya tun daga ƙarshen ƙarni na goma sha tara yayin da yunkurin Yahudawan Sahiyuniya da faɗaɗa yawan hijirar Yahudawa zuwa Falasɗin ya ƙaru inda adadin Yahudawan ya ci gaba da ƙaruwa a cikin Falasɗinu. Sakamakon tashashen hankula wanda Yahudawa suka yi ta haifarwa an amince da wani shiri a Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka raba palestine zuwa kashi biyu Yahudawa da Larabawa. A bisa wannan tsari fiye da kashi hamsin da shida cikin ɗari na dukkanin filayen Falasɗinawa an bayar da su ga yahudawa sauran kuma ga larabawa a shekara ta 1948 bayan ficewar sojin birtaniya aka kafa isra'ila a cikin yankin palestine kuma cikin kankanin lokaci ta mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na yankunan palestinawa sakamakon rashin wata hukuma ta ƙasa a palestine an miƙa ragamar mulkin zirin gaza ga ƙasar masar da kuma hukumar kula da yammacin gabar kogin jordan wani kuma yanki ne wanda shi ma gwamnatin sahiyuniya ta mamaye shi a shekara ta 1967 Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan rawar da shugaban ƙasar Turkiyya ke son takawa a ƙasar Sudan domin ganin cewa an kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi. da kuma shiga tsakanin ƙasar sudan ɗin a gefe ɗaya da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a baya-bayan nan ƙasar turkiya ta gabatar da kanta a matsayin wacce take son ta shiga tsakanin jinar-jinar da suke yaƙi da juna a ƙasar sudan domin lalubo mafita ta zaman lafiya wannan matakin na turkiya da ya zo ne bayan da ta yi wannan irin shiga tsakanin tsakanin somaliya da kuma habasha sannan kuma aka samu nasara urdugan ɗin ya bijiro da wannan tayin ne kwanaki biyu kacal bayan da aka kaddamar da sanarwar ankara ta sulhunta kasashen somaliya da habasha a nahiyar afirka abin tambaya a nan shine har zuwa ina ake ganin cewa shugaban kasar ta turkiya zai iya samun nasarar sulhunta janar-janar ɗin da suke yaƙi a sudan sannan kuma a tsakanin ƙasar ta sudan da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a ranar 12 ga watan disamba shekara ta 2024 mai karewa shugaban ƙasar turkiyar rajab tayyip urdugan ya sanar da samun nasara ta tarihi ta sulhunta tsakanin ƙasashen habasha da kuma somaliya an yi wannan sanarwa ne dai a wani taron manema labaru na haɗin gwiwa wanda ya haɗa shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh mahmud da kuma firaministan habasha abiy ahmad a fadar shugaban ƙasar turkiya da ke ankara bugu da ƙari shugaban ƙasar ta turkiya ya karbi wayar tarho daga shugaban gwamnatin soja na ƙasar sudan wato janar burhan da ɓangarorin biyu suka tattauna muhimmancin samar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. hakanan kuma kawo ƙarshen saɓani da rashin fahimtar juna da yake a tsakanin sudan ɗin da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa urdugan ya faɗa wa janar burhan ƙa'idojin da ƙasar tasa take son aiki da su a shiga tsakanin da za ta yi daga cikinsu da akwai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin sudan sai kuma kare ƙasar a matsayin ɗaya dunkulalliya kada ta tarwatse ta zama ƙasashe biyu ko fiye da haka hakanan kuma hana ƙasashe na waje tsoma baki a cikin harkokin cikin gidan sudan ɗin gabanin wannan lokacin turke ta sha zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa ita ce take kunna wutar yaƙi a ƙasar sudan ta kuma zarge ta da cewa tana bayar da makamai rundunar nan ta kai ɗaukin gaggawa da ke faɗa da sojojin gwamnatin sudan wakilin sudan majalisar ɗinkin duniya idris ya kai karar haɗaɗɗiyar daular larabawa a gaban majalisar ɗinkin duniya ɗin a ranar 29 ga watan maris na shekara ta 2024 da ta ƙare da cewa tana kunna wutar yaƙi da kuma taimakon rundunar kai ɗaukin gaggawa tana kai hare-hare a kan sojojin ƙasar to ita ku haɗaɗe dole larabawan ta mayar da martani da ta rubuta majalisar ɗinkin duniya wasiƙa ranar 21 ga watan afrilu tana yan watsi da zargin da sojojin sudan ɗin suka yi mata tare da cewa abinda gwamnatin ta sudan ɗin ta yi shine kaucewa ɗaukar alhakin da ya rataya a wuyanta da ya haɗa da gajiyawa wajen magance matsalar agaji ga 'yan hijira ta kuma ƙara da cewa a matsayinta na haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta ci gaba da aiki domin warware matsalar rikicin sudan ta hanyar ruwan sanyi tayin da turkiya ta yi na shiga tsakanin ƙasashen biyu ya zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar sauye-sauye a cikin ƙasashen larabawa a cikin yankin yammacin asiya da kuma afirka ana kuma son ganin an kawo ƙarshen duk wasu rikice-rikice da suke faruwa gabanin shiga donald trump fadar white house domin a zahiri trump ɗin ya nuna cewa bai son ganin cewa rikice-rikice da yaƙe-yaƙe sun ci gaba bayan komawarsa fadar shugabancin ƙasar ta amurka a karo na biyu a dalilin haka ta yin da urdugan ya yi na shiga tsakanin ƙasashen sudan da haɗaɗɗiyar daular larabawa bai rasa alaƙa da waɗannan sauye-sauyen da suke faruwa a cikin wannan yankin da kuma a fagen ƙasa da ƙasa. wani abu mai jan hankali a nan shine urdugan ɗin ya yi te na shiga tsakani ne kwana ɗaya bayan da ministan harkokin wajen amurka ya kai ziyara zuwa turkiyan ya kuma gana da shi kuma wannan kiran na urdugan din ya zo ne mako ɗaya kacal bayan sauyin da aka samu a ƙasar syria kuma turkiyan ita ce cibiyar samar da wannan sauyin tayin da turkiya ta yi na shiga tsakanin sudan da haɗaɗɗe daular larabawa yana nuni da cewa da akwai wata sabuwar rawa da ake ɗora wa turkiyan ko ake son a ga taka a cikin wannan lokaci da zamani. wato nasar da turkiyya ta samu wajen daidaita somaliya da habasha da kuma alkawalin da ta yi na shiga tsakanin falasinawa ma na gaza da kuma haramtaccen kasar isra'ila da kuma ziyarar da urgan din ya kai zuwa alkahira yayin taron kungiyar tattalin arziki ta kasashen musulmi masu tasowa wato d sannan kuma da ganawa da da shugaban kasar ta masar suna sharewa kasar ta turkiyya. fagen zama mai taka rawa a cikin nahiyar afirka da kuma yankin yammacin asiya da cikin kasashen larabawa a yankin tekun fasha da alama kuwa shiga tsakanin da turkiya take son yi a tsakanin sudan da haɗaɗɗiyar daular larabawan zai iya kaiwa ga samun nasara domin kuwa watakila dukkanin ɓangarorin biyu sun nuna amincewa da hakan wani abu mai muhimmanci dangane da shiga tsakanin na turkiya shine bai raba hannun riga da shiga tsakanin da saudiya da masar suke yi ba za ta dora ne daga inda waɗancan ɓangarorin suka tsaya kuma dukkanin masu hannu a cikin wannan wato yankin da faɗa ji, da kuma a can nahiyar afirka a fagen ƙasa da ƙasa duk sun amince da batun shiga tsakanin ƙasar ta turkiya saudiya tun a farkon yakin sudan ita ce ta farko wacce ta yi kokarin ganin cewa ta shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin a tsakanin ɓangarorin ƙasar guda biyu ita ma masar bisa wato dalili na makwabtaka da kuma tarihi da alaƙa ta addini da harshe ta shiga tsakani domin ganin cewa an samar da fahimtar juna a tsakanin ɓangarorin da suke yaƙi da juna. don haka shiga turkiya din domin shiga tsakani a nahiyar afirka zai ƙara ƙarfafa rawar da take takawa a cikin wannan nahiyar musamman idan har ta hada da alkahira wato suka yi aiki tare domin kara manufofin da suka yi tarayya a kansu domin kuwa samar da zaman lafiya a cikin sudan zai amfani turkiya ya kuma amfani masar musamman ma dai akan batun samar da tsaro a tekun maliya da kuma tekun red sea wannan shine babban jigon da zai taka rawa wajen samun nasarar turkiya din ta hanyar aiki tare tsakaninta da masar turkiya ta zaɓi lokacin da ya dace na biro da yin shiga tsakani bisa la'akari da sauye-sauyen da suke faruwa a cikin yanki da ma a faɗin duniya kuma tuntuɓar janar burhan da urdugan ɗin ya yi yana a matsayin yin furuci ne da halaccin gwamnatinsa sannan kuma a lokaci ɗaya ɗaukar rundunar kai ɗaukin gaggawa a matsayin wacce ta fanɗare ko wacce ba halittacciya ba kuma yadda ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ta amince da shiga tsakanin turkiya duk da cewa an san cewa su wato ta yi tsami yana a matsayin yin ishara da cewa za ta iya yiwuwa ta daina taimakawa masu fada da sojojin kasar sudan din ba kuma dole ne ya zamana sakamakon da ake son ganin ya samu ya faru nan gaba kaɗan ba amma dai alama ce ta cewa ɓangarorin da suka fi tasiri a cikin rikicin na sudan sun amince da turkiyan ta taka wannan rawan A nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci. Muna gayyata ko za a shafa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Da kuma shiga tsakanin ƙasar Sudan ɗin a gefe ɗaya. da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a baya-bayan nan ƙasar turkiya ta gabatar da kanta a matsayin wacce take son ta shiga tsakanin janar-janar da suke yaƙi da juna a ƙasar sudan domin lalubo mafita ta zaman lafiya wannan matakin na turkiya da ya zo ne bayan da ta yi wannan irin shiga tsakanin tsakanin somaliya da kuma habasha sannan kuma aka samu nasara urdugan ɗin ya bijiro da wannan tayin ne kwanaki biyu kacal bayan da aka ƙaddamar da sanarwar ankara ta sulhunta ƙasashen somaliya da habasha a nahiyar afirka abin tambaya a nan shine har zuwa ina ake ganin cewa shugaban ƙasar ta turkiya zai iya samun nasarar sulhunta janar-janar ɗin da suke yaƙi a sudan sannan kuma a tsakanin ƙasar ta sudan da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a ranar 12 ga watan disamba shekara ta 2024 mai karewa shugaban ƙasar turkiyar rajab tsayib Urdugan ya sanar da samun nasara ta tarihi ta sulhunta tsakanin ƙasashen habasha da kuma somaliya an yi wannan sanarwa ne dai a wani taron manema labaru na haɗin gwiwa wanda ya haɗa shugaban ƙasar ta somaliya hassan sheikh mahmud da kuma firaministan habasha abiy ahmad a fadar shugaban ƙasar turkiya da ke ankara bugu da ƙari shugaban ƙasar ta turkiya ya karbi wayar tarho daga shugaban gwamnatin soja na ƙasar sudan wato janar burhan da ɓangarorin biyu suka tattauna muhimmancin samar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. hakanan kuma kawo ƙarshen saɓani da rashin fahimtar juna da yake a tsakanin sudan ɗin da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa urdugan ya faɗa wa janar burhan ƙa'idojin da ƙasar tasa take son aiki da su a shiga tsakanin da za ta yi daga cikinsu da akwai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin sudan sai kuma kare ƙasar a matsayin ɗaya dunkulalliya kada ta tarwatse ta zama ƙasashe biyu ko fiye da haka hakanan kuma hana ƙasashe na waje tsoma baki a cikin harkokin cikin gidan sudan ɗin gabanin wannan lokacin turke ta sha zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da cewa ita ce take kunna wutar yaƙi a ƙasar sudan ta kuma zarge ta da cewa tana bayar da makamai rundunar nan ta kai ɗaukin gaggawa da ke faɗa da sojojin gwamnatin sudan wakilin sudan majalisar ɗinkin duniya idris ya kai karar haɗaɗɗiyar daular larabawa a gaban majalisar ɗinkin duniya ɗin a ranar 29 ga watan maris na shekara ta 2024 da ta ƙare da cewa tana kunna wutar yaƙi da kuma taimakon rundunar kai ɗaukin gaggawa tana kai hare-hare a kan sojojin ƙasar to ita ku haɗaɗe dole larabawan ta mayar da martani da ta rubuta majalisar ɗinkin duniya wasiƙa ranar 21 ga watan afrilu tana yin watsi da zargin da sojojin sudan ɗin suka yi mata tare da cewa abinda gwamnatin ta sudan ɗin ta yi shine kaucewa ɗaukar alhakin da ya rataya a wuyanta da ya haɗa da gajiyawa wajen magance matsalar agaji ga 'yan hijira ta kuma ƙara da cewa a matsayinta na haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta ci gaba na faransa ya shigar da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar a gaban wata kotu ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba to amma ni ina ganin wannan ihu ne bayan hari tunda dai mai gida ya ce ka bar gidansa kamata ya ka bari din bayan banga dalilin da zai sa wannan kamfani ya shigar da wannan ƙara ba domin dai wannan arziki ne na ƙasa kuma hukumomin ƙasar ne suka dakatar da haƙar wannan uranium don haka abin da ya kamata kawai wannan kamfani ya yi shine ya haƙura ya tattara nasa ya nasa ya koma ƙasarsa daga ƙarshe dai muke addu'ar Allah Allah ya sa gaskiya ta yi halanta na gode biyo head taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryoyin masu sauraron radiyon kasa iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo alaska ina kiran ku ne daga nan cikin garin tsatsun burma a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa eh, kamfanin orano na kasar faransa ya maka kasar mu nijar a gaban kotu to duba cewar eh, yan magana suka ce gudun da babu tsira kwanciya ma ta fi shi kasar faransa ki tabbatar da cewar dukkan wanda ya kama allah to a duniya nan nan ba zai taɓa wulaƙanta dama duba da cewar eh, gaskiya kin ci eh, moriyar arzikin nijar fiye da ba a tunani tun can da to yan magana suna cewa kan magiya waye to mu kiran da zamu kasar faransa ba kotu ba in ina zaki mu a koda muna tare da allah kuma allah yana bayan mai gaskiya kuma muna kira ga al'ummar ƙasar nijar da ma duniya a duk lokacin da bawa ya yi sallah to ya roki ƙasar shi zaman lafiya wanga ƙasashe in ce ƙasar faransa da ƙungiyar ecowas ba su ki ba a waye gari da cewar ƙasar nijar ta shiga wani hali to a kodayaushe mu mun kama allah kuma Allah muka sa gaba sani da walaska a tsumburum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu mai magana ali ban kula sakatare na kungiya ta masu kira da sauraro rashin maradi eh, ra'ayina da zan bada dangance da wannan kara da orano ta kai zance lalle wannan rashin ta faɗi ne ya orano ba ta da abun gayi saboda an riga alƙalmi ya riga ya bushe abin da dai muke fata a yan ƙasar Nijar su ci gaba da addu'a insha Allah duk wani wanda yake kokarin ya ma Nijar makirci da kulle-kulle Allah ya tauna asirin shi ƙasa ana alƙunuta ana ta roƙon Allah Allah ya kama mana Allah ya hada mu bisa wannan makiya Allah turawa da Yahuda mai magana Ali Bankula ne sakatare na babbar ta reshen Maradi na gode Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu Radio Tehran Radio Musulunci Radio Mai Albarka. Ina muna jin daɗin da kuka ba mu dama na tsoma bakin mu cikin wagga mahawara. Ni ne na kuma lan Iliya Hamidin mutunan kugurce buza. Eh hakikan bai da mamaki shigar da ƙara Faransa da ta yi bisa ga kamfani na Urano da Nijar ta amshi. Nijar ta amshi abinta ita adda Irano kinta. Faransa kansu ke rungume kaddara ubangiji Allah rakata ki gona Allah rakata ki gona duk wata manohar ki faransa ubangiji Allah ya watsar da ki Allah ya da miki abin a akan ki Allah ka zamanar da kasar mu lafiya da magabatan mu na AS Allah ka kare su Allah ya kiyaye su daga naku malam Iliya Hamidin mutunan kugurce buza na gode shugaban shirin ban manta da kai ba a gadaci sai dai babu ta kodare inda kake kana da ta ne ko kaka ne to sai na ji daga gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon hausa radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran da suna sunana malam kabiru da ke nan mara dan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger to alhamdulillahi wannan mataki da gwamnatin niger ta hana dangane da wannan kamfani ya haƙo ma'adanai to shi dai ma'adanai ƙasar niger yake kuma na 'yan ƙasar niger ne kuma mahukuntan niger suke da iko da shi saboda ka duk lokacin da na yi kwangila da kai ko na yi kwantara da kai na ga yanda kake hiyar da aikinka abun bai mana ba yana da izini tun da ƙasa ta ce in ce a'a in ce ban yarda ba wannan ba wani abu bane ba kuma shari'a in dai ta Allah da annabi ce za a yi a tai ko ina ne a biya su su biya mu mu biya mai gaskiya a bashi gaskiya shi mara gaskiya kuma a bashi rashin gaskiya shi wannan ba wani abu ne ba ita shari'a ai ba hauka ba ce ba ilimi ce ma'ilmanta ake sa wajen shari'a saboda haka duk wani abin da za su ɗaukan mataki na basu yarda ba ko ko su ɗauki hukunci oho su tahi su kai ƙara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu saurare na jamhuriyar musulunci ta iran sunana abdullahi sawan daga nan yamai hassan barka ina maka fatan alkhairi eh, dangane da wannan maudu'i da kuka aza eh, shine bahaushe ke cewa mai abu ya rantse mara abu ya rantse eh, abun bai zo da mamaki ba saboda me yasa kasar faransa ta yi shekara hamsin ko da wani abu tana haƙar iranium niger ba wani ci gaba da talakan ƙasar ya samu suke haƙon iranium yankin su koma su je su saida su zo su sa kuɗin cikin banki su abin suka ga dama su kuma su bani jar bashin wannan kuɗin kuma zalunci to shi zalunci bai da wama akwai ma'aikata wanda suke cikin wannan kamfani nasu har yanzu suna nan sauran sun yi mutu saura babu lafiya ba a gani ba a komai kuma babu wani ɗawainiya suka dora alƙawarin suka yi na kuɗi ba su ba su ba e shi zalunci bai da wama wanga abu da gwamnatin Nijar ta yi muna goyon bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye su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 ba alhaji ba yiwa shekara sattin kuna barje ku kuma yanzu an kuma an dakile ku shine za ku cewa wai za ku kai kara akwai ma wasu 'yan ciraru na nan cikin Nijar ba ma na wajen ba na cikin Nijar suna nan suna neman cewa wasu an tauye musu hakinsu an yi wane ne ba su kan kai shari'a kara a'a alhamdulillah ba ya yiwuwa muhammad to sai a ɗauko wancan zalancin da aka yi ana yan mu abun namu ne ana yan mu shi ga hannu ai wata ministar ta itali ta yi wannan magana to ni ne rabilu mala adamu sarki aiki na kasa baki dai na aza na aboka dan ne nijar in wannan kara ta tashi ni a tura ne wurin na kasa ne baki daya salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan ruwan jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Marɗa cikin komin irin takwarraka mai yada lamarin na kungiyar masu kira da masu alilin jamhuriyar to lalle wannan yan kamfanin Uranan na cikin birnin yan kamfanin eh, Iranan da suka zanta kai karar yan Niger saboda eh, kamfanin Uranan kenan abin da daidai in sun yi aiki ba a sallame su ba shi na daidai su ba hakkin su kenan a zo a zamana a yi shari'a shari'a ya kai shari'a in gaskiya ta kada yan Nijar in ta kada yan Nijar a ba su haƙƙin su in kuma su suna gaskiya a ba su gaske su wata alkhairi zuwa gare ku na kuma da Ibrahim gadan ka da wani gidan jamhuriyar Nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fata alkhairi musabbabin jagora Hassan Barka to hakikanin gaskiya game da wannan karar da ƙasar Faransa ta shigar a ta shigar da ita ta shigar da Nijar to za mu ce ihu ne bayan hari kuma ko a yanzu aka tsaya a haka ainihin faransa da ita da sauran kasashen yammacin duniya sun ji kunya muna fatan ubangiji allah ya kara kunyata su allah ya kara kunyata su kuma allah ya ƙara kaskanta su barayi waɗanda suke sace mana dukiyar ƙasa musamman ma ba dai kamar ƙasa ta najeriya abin haushi abin takaici irin yadda suke tatsak ma'adanai a ƙasashenmu na afirka ba ji ba gani da yake allah haɗa mu da shugabanni waɗanda ba sa kishin ƙasashensu na afirka to nijar dai muna mata fata alkhairi ubangiji allah ya sa shugabannin ƙasar nijar su ƙara riko rikon alewar yaro kamar yadda suka rika su ƙara tsaurara tsaro akan matakan akan dukkan wani ma'adani nasu da tattalin arziki muna fatan Allah ya mana kariya Allah tsare mana jamhuriyar Nijar da sauran kasashen mu na Afirka mu ma a Najeriya Allah ya kawo mana irin wannan juyin mulki wanda zai zamanto a kore dukkan wasu wannan masu jajen kunna a kasashen mu Ibrahim ya wanke hula a garin Mai Godiya kin jihar Niger memba mu da mutasan Afirka da shi jihar Niger Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryoyi masu saurari na gidan radiyon Tehran ne jamhuriya ta addinin musulunci na gaida kowa da sunan shadi da wannan lokaci musamman Hassan Barka da kake tura waɗannan abubuwa na muke tattauna albarkacin bakin mu. Girma dai kan ya faɗi kuma ƙaryan hali barawo da sallama. Yau Niger ta kai matakin da ƙasar Faransa za ta kai Niger kotun koli na shari'a akan mahakar Iraniya ɗinta. Lalle ne duk lokacin da kiɗi ya canza turawa ma za ta canza. shugabanni waɗancan na shekana ya maka wanda suke ba su raga masu yi abin da suka ga dama mulkin soja ba haka nan mani ba musamman mulkin CNSP ta mulkin shugaban ƙasa cani muna da hujjoji a kan su bi izinin dillahi gidanmu ne ba gidansu ba ne ba za mu yi harkokinmu da wanda muka ga dama muka so kuma muna da nasara a kansa bi izinin da dillahi domin wannan bawan allah da ya karbi karagan mulkin niyyar da shi da makarabansa kaddara allah ce babu wani mahalukin da ya ishe za shi ko kuma ya taushe shi ba lokacin shaye ba sai abin da allah ya yi nasara a kansa insha allah kuma huta lafiya mai magana kuma mahamudu isufu dan kasar nijar kuma dan jihar maradari daga nan kutan italiya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaran mu jamhuriyar nijar mamba na masu kira radio na afirka reshen jihar da magaran to zai tsaukaci a kan wani maru'i hakika wannan maru'i nijar sai kwarai kwa nijar ta burge ni kuma gwamnatin wannan ta sai na ana yi da ita kuma ta burge ni allah ya ba mai gaskiya gaskiya ganin cewa kamfanin na urano ya wa nijar asarar da ta hice ma sanin adam kuma ya hallaka rayuwar 'yan nijar kuma ya nakasa rayuwar 'yan nijar hakika wannan ya kamata kwarai a in doka ta kama kan gaskiya kamata a hukunta mana kamfani inda hal adalci za a yi kenan kuwa ya kamata nijar ta kasance mai kare kanta duk wani talakawanta ta kare su akan wani abin da zai zalunce su kuma wannan aushe lasisin kamfanin wannan hakika hakan shine daidai don cewa shekara yadda da hamsin take haƙo ma'adana amma har yanzu nijar kullum ita ce kuma baya akan harkar tattalin arziki manda iraniyan kinnan shine ƙasa mu ne ina ga kasa ta kusan kusan dima a duniya kenan kamata a ce talaka Nijar ya sa ana yi na gode ku tashi lamai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar mun ma numa suke sa radio Africa rashin jihar da sunana Nasiru Sule Malam Fal da ake kira da Nasirena Sulaimanun mata wayo Allah orano kenan ta Faransa ki haƙuri uwar taki ma kakar taki ma gimshikiyar ita Faransa ba ma wai ma'aikaciyar ba an kore ta to kuma ke ma an kore ki kuma yanzu kin ce kin kai karan gwamnatin Nijar gurin wato musamman ma kotun shari'ar harkokin kasuwanci kun kalubalanci gwamnatin sojin Nijar akan wannan mataki. To in ba abin ku ba haƙuri kawai shine aikin ku. Ko da za a ce Nijar za ta yi haƙuri ta da ku aikin ku to kun ɓata tuwon garin wani gyaran in ɓata wani. in daukakai karan to zawa za a sa sojin Nijar tilas a ce ta aikata abin da ba shi ba ai kun ga baiwa wannan harka ce ta ta ganawa gana ga abina ne in kai mun aiki in ba to ba a bukatar kukin ba a so za su yi kasuwanci za su yi hulɗa da iri waɗanda suke su su 'yan Nijar. Kenan dole hakuri za ta yi orano ni ban gaba ni da ta kira yana ta ce limamin mata ba mu shawara ya ya kamata milan da na ba su shawara su waɗannan 'yan orano ke. Da sun bani wallahi sun tambaye ni da na ba su shawara. To kawai wahala hayaniya kawai karayar duniya kawai kusa ku ba kanku aiki ko ɓata wani abu cikin wani abu. ina ma sojin Nijar ƙarin jinjina kuma ta yi haƙuri kuma dole ne ko ne sai in kana ta ɗaukaka kana cika sai ka haɗu da wani abu ina yi musu fata alkari mai magana nasiru sule malam falalu limamin mata salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kwamin ɗin galma wakilin masu kya da saurari na reshen tawa. E dangace da Iranian na kakannin kakanninmu na uwayen uwayenmu na mu karan kamu da 'ya'yanmu da sauran ma baya su ci unhwani akan danniya da cin amana da Faransa ke yi. Da ya kasance yanzu Karkashin jagora abdurrahman chani ya ceto mana arzikin ƙasar mu ya ceto ƙasar nan ya wayan mana da kai irin can amana da faransa ke mana na kwasar da arzikin ƙasashen mu suna rayar da arzikin ƙasar su hukumar suna talauta mu kuma suna hudi a duniya mu ne talaka a wajen bara suna kai kokan mu waje a ta Nijar ba ta iya yi makanta kuma nan suna kwashe arzikin mu a halin yanzu ga an ga gane cewa arziki namu ne muna wadata da kasar sai kasan mu kuma saboda hakan ga Faransa ta ki bari tunda dai ba ba arzikin kakannin suna ba ba na uwayen iya na suna ba dan ni na son kai na ji na ci amana shugabannin na canda yanzu ko kan kowa ya waye Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Usman Maidala Bosheri a jihar da magaran cikin Jamhuriyar ta Nijar. Hakika na gaskiya wanga abu ya zo mana da mamaki ko kuma wani bangaren hallo bai zo mana da mamaki ba duba da kasar Faransa tana ganin eh, kasar mu ta Nijar tana kokarin eh, karba dukkanin wani eh, gishirin lasa da suke ko kuma katangar sukari da suke ga kasar mu ta Nijar wanda hakan su kadai suke lasasa wanda ba tare da mu kasar mu ta Nijar a da sun amfane ta ba wanga shugabanni kasar mu masu albarka da suke kokarin kwato mana da dukkanin wata dukiyar kasar mu ta zo in mallaka zuwa kasar mu ta Nijar eh, wanda hakan eh, ita kasar Faransa take ganin eh, kan magiya waye wanda hakan mu kasar mu ta Nijar muna ga alkhairi ne eh, bisa ƙara da za ta kai kasar mu ta Nijar wanda hakan za a cewa walƙiya ce aka yi a gansu cikin duhu suna ta kokarin eh, tonar ma'adanan ba tare da al'umma kasar ta Nijar sun san wata irin eh, alhaifano kasar mu ta Nijar take ci bisa kan abin da Faransa take tona kasar mu ta Nijar a kwatsam wanga jagorori masu albarka suka ce hakan ha ba zai sake ba zai sake yiwuwa ba wanda haka muna ga alheri ne ga kasar mu ta Nijar duk inda za su kai eh, shugabannin kasar mu ta Nijar muna nan mu al'umma kasar mu na ci gaba da addu'a na dukkanin wata kofa da wata ƙasa take so ta done mana ta fitowar tattalin arzikinmu. wanda haka muna ga Allah ba zai bata dama ba ga kasar Faransa da ma sauran kasashen da suke goyon bayan ta. Suna na Usman dala Bushiri a jihar da Magaram cikin jamhuriyar Tanzania tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. To masu furare da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadas da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya.